suna ganin ka ba gidaje gashi nan kana ba su ta komai na duniya ɗan sauƙi yake komai na duniya mai daɗi yake wani halin da lamarin muni suke sun maka kallo na wawa shirme suke ba gidaje ba gidaje ba gidaje ka shuka dole kai girba abinka to ka ce ga nan zan zan zo rabon bayan gida ce ta tashi rabon ka ce ta hura ta nan gidan wata shi da fada yin biki yau yanzu ke dau mafi na rabu ta haihu rabu ta haihu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannan zuwa. Tana ciki ne? Eh, tana ciki. Sandas ba. Yawwa. Kin ƙara so? Eh. Ikon Allah. Ina fata dai lafiya. To, lafiya dai da sauƙi dai za a ce. Ga ta nan dai a ciki ta haihu amma kuma ɗan dai ya koma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙara so to sai mu. To, cikin Allah dai sawai. na shiga wata irin yanayi na ya ɗaure ya marmari. kina ji na ina jin washin dama ana aurar da yarinya a ce a wata shida ta haihu na faɗa maka mana, ah. ka bar wannan magana shi fa wannan abu iko ne na ubangiji ba inda bai iya ba a'a saratu ina da ja shi lamarin ubangiji yana da tsari na ba a haihuwansa daga wata bakwai ne abin da ya sama amma ba a haihuwar da wata shida menene gaskiyar lamari me yake ta marmara a dama ana yi ne na ce maka bar wannan magana kawai abin da na faɗa ma na dena ko dena dena dena na dena la ilaha illa hu sai na Malam na ce ka yi shiru. Ke kin yi shirin me? Wannan shirin naki iya ja mu wannan masifar. Har aka zo aka ga wannan lokaci. Da an magana sai ki ce a shiru. A shiru a shiru saboda munafika ce ki. Ke za ki ga mu wanda ya mu aika aika ko wannan rushe miki baki da wannan itacca. Abin da isa nake cewa kai shiru. Zan gaya maka. Mm, gaya mu. Gaya mu. Gaya mu. Hey. To Rabi yanzu sai yaushe kenan. Kai za ka faɗi san Haka ne. To amma fa Rabi gaskiya akwai abin da yake ci min tuwa ƙwarya yana bata min rai bana jin daɗi. Kamar me fa? Ayuba yana zuwa gurin ki kuma ke ma kina sauraron sa. Bana jin daɗin wannan al'amarin. Amma dai ka san kai nake so ko? Haka ne. Kowane lokaci idan na miki magana akan Ayuba sai ki ce wai ai ni so. to amma me yasa ba ki kore shi ba to ya za a yi in kore shi so nawa zan faɗa maka ayu da mahaifin ayuba da mahaifina abokai ne kuma hasani ma mahaifina shi ya sa shi ya rinka zuwa kaga ba ni da damar da zan kore shi haka ne kuma ba ma wannan barabi a cikin abokaina sai dinga kuri yana cin alwashi shi zai aure ki wannan abun shi yake ƙara ƙona min rai to ai kai ya kamata kai maganin abu ta yaya zan yi ta haka ne to in dai wannan shi zai kawo karshen wannan matsalar nan ba da daɗewa ba zan turo gidanku kuma da yadda Allah kin kusa zama matata nan na zaune da ce ku daina barin yaron ne na zuwa zance shi kika kudu gurgu yaron jiya da na zo huce na gashi na zance ko me na gaya miki na ce miki ba na son ganin sa a gidan na zuwa zance yaron na an ci bahi da mutunci bahi da daraja baya kula kowa ba abin da ya shalle shi rashin mutunci duk ba wanda ya kai shi ga dan ɗauke dauke da yake ubansa hmm? yaron nan na gaya miki ba na son sa da yarinyar nan amma ke gidi yanzu ban da abin ka ka taba gani budurwa da ba a tsayawa da miji ba a yi mata shamaki dole ai mata shamaki a kawo mata mutumin kirki ma ko kawai saboda ya a bata tana kula yayan banza marasa kunya wani babban su mutunci eh, yaron da ba ganin mutuncin kowa yaron nan bai da bai da darajar komai dan iska na ga miki ba na so to mala idan ya aure aka kuma ai dole idan ka da mutunci kare ga mutunci na kare ga mutunci na mutanen gari za ta bai da mutunci kawai dan ya aure ya dan yar da ya ga mutunci na eh dan yar da ga mutunci na dan ga miki ba na so saboda haka ina mai tabbatar miki da cewa tunda na fuskanci ke ba za ku ji magana da ke haƙƙi to wallahi zan butsure muku billahi ina ga miki eh? ina ga miki kuma billahi ina ga miki akwai abu tsakanina da mahaifinsa ma dan haka ma kadai ba zan ba zan ba zan bar yaron ne saki ba ko ba zan bar shi cikin wannan ci wallahi ko mallam ta zaka ce akwai tsakanin ku da mahaifinsa ta ba ta tsamu ba shi yasa kake yin irin wannan abu haba ai abin da mamaki haba mallam in ma da tsaman in ma da tsaman me da ke akai da ke Hai, ina da gaya miki, billahi da yaron na ƙara zuwa hakke ɗin da ke da rabin duk yana ta ba muku tunani. Ehe, kiki yayi ni wallahi. Sannu da fito, amaryata. A'a, to ko ba komai dai, ai ma gaisa, amma sai ɗaura fuska kiki. To ina yi ne? Lafiya ƙalau. Ya mutum gida. To, Rabi ba komai ne yake tafa da ni ba illa maganar da na ji daga wajen mahaifina. Sun gama magana za su zo a sa ranar auren mu da ke shi yasa na ce ya kamata in zo mu ƙara fuskantar su. Rabi ke. na san kina na tabbas ba komai bane yake ɗaukar ki illa wancan yaron shi ma kuma saboda hankin abin duniya ni ba na so ba na so ka daina gaya min haka no ni irin magana ne to shi kenan yi haƙuri na daina amma abin da nake so ki fahimta shi shi fa aure ba komai ake nema ba illa kyakkyawar halayya da kuma nagarta wajen mijin da zaki aura wanda za ku rayu cikin mutunci da shi rabi amma ki ta fusge-fusge ba daidai ba ne ni din dai ni ne daidai da ke wannan yaron kuma fa da ke tunani ɗan matansa a garin nan sun fi a ƙirga tarbiyyar shi da tarbiyyar gidan ku ba iri ɗaya ba ce ni din dai ni ne irin naki to ina ruwana da ɗan matan da yake tare da su ni dai shi nake so kuma shi zan aura na ruwana da ɗan matansa ni ka gani na wuce gida kin wuce kin Dama so nake in baka shawara. Akan maganar yaran nan mana. Eh. Ya kamata ka je ka samu mahaifinsa. to in banda abin ki saratu ni ba kasafe nake shiga harkar masu arzikin nan ba saboda kin ga shi dan gidan Alhaji zangina ne kuma in je su ba su zo suna neman eh, eh, magana aure ba mu kuma mu tashi niki niki mu je sai a ga cewa kamar tosa kai muke dan aure da yar mu je ta auren na huce ko haka ne malam amma abin da isa rama nake so in ga maka saboda naga shi yaron nan shi ike bibiyar yarinyar nan ba ita ke bibiyar sa to abin da ya kamata ne ka je ka sami iyayen nasu kai musu magana to saratu na yi magana fa da baban ayuba kuma na je kwaɗa wancan can, to amma ba a ƙinta mutum zan je gurin alhaji zangina za mu yi magana da shi idan mai yi magana ta fahimtar juna daidai da hankali zai ɗauka to fa lillahi alhamdu shi mahaifin ayuba ma san yadda za mu yi da shi idan kuma ya zama da wani sabanin zance haka to fa za mu yi kwararo da ni da shi. Hmm? Yau ka ga abin da kike nan. ka je dai ɗin ka gaya masa abin da ya kamata a yi. Oh. ga sai mu zo mu bikin yaran nan lafiya. Haka. Ka cikin kwanci a hankali. Haka ne. To amma yanzu ki mun afu a daidai gobe zan je. Domin shehu kaki baya na. Ya ce mun zai je cin kasuwa in ya dawo ko da almuru ko gobe sai mu je. sha Allah. Eh. To a dawo lafiya. Ba ku Allah ya Habu kwaro ne wannan. <laughs> Yau raba don ga sunan nan. Ai, tun da dai duk muna raye ba mutuwa muka yi ba, ai ba za ka fasa faɗa sunan yara ba. Eh, ka san haɗin kira muke ma mu ce, Abu kwaro! <laughs> Eh. Kuma mutumin eh. shi ma haɓu manta da shi ba. Ah, to. Hau da kwaki! Ah. <laughs> Allah da kira mu yi ah, mana. Lalle ba ka mutuwa. Ka san bille ne da shi ya fi nawa girma ɓaɓa take <laughs> ya <laughs> ai don kusancewar eh, ban manta da wannan tarihin ba ah, tunda muna yara an yi gwagwarma a kansu barkan ku da rana ina gajiya duk jama'a lafiya yau kwaki duk jama'a lafiya ya harkoki to madalla wato dama abin da yake tafi da da <clears throat> al'ada daman kamar yadda take idan kaga yaro yana neman ɗayarka da aure kakan ba shi dama ya turo magabatansa domin ai magana to yaron wajenka na gan shi yana zuwa gurin yata to na bi na yi farin ciki sosai na ba shi dama har sau uku domin ya turo da a ai magana to Allah cikin ikonsa kuma bai yi wannan amfani da wannan damar ba to a yaran nawa wane ne daga ciki mm, bilal tututu Bilal. Bilal. To shi ne na dauko Malam Shehu. Eh. bara mu zo mu same ka. Eh. Idan ka san da wannan maganar. yawa Kenan sai a zauna a daidaita magana. Mu sa rana aure. Tun da ba tunda eh. gida ne ba mata lokaci. Gida ne yarinya ne tana son yaro. <laughs> Eh. Yaro kuma yana son yarinya. <laughs> Yana son junan su. <laughs> Ka ga irin abin da ake gaya ma yara. Shi Bilal yaro ne ƙarami. Tsawon ƙafa ne da shi. Bai isa aure ba. Menene dalilin da zai kama hanya har ya je zance da yar mutane ai wannan rashin hankali ne kwanan nan nake cewa zan kai shi santambul makaranta can santambul kasashen laraba nan ya je ya karatu ban san dalilin da har ya shiga kuma yana to abin da za a yi karatu zai yi a yi haƙuri karatu zai yi eh. yawwa eh. to alhaji da abin ya zo da haka zan so a yi wa yaron nan iyaka iyaka shi ma tun da zai tafi santambul mm. to yawa Allah yawa manzan Allah sai a gaya masa ya daina zuwa ga kofar gidana domin ita ma yarinya nan a ta dama ga wanda yake son ta zai aure ta da gaske ai ba haka ba ne. shi ƙasa ta Allah ce eh. ya kuma baza ta dan bayinsa eh. su hau su taka su yadda suke so eh. to saboda haka yaya za a ce na hana na hana Bilal yawo a doron ƙasa. A'a ba zai yiwu ba ai. A to amma Alhaji ai ni ban ce kare taka ƙasa ba. Ni ma ce ne dai a yi masa iyaka kare je kofar gida na ya sallama da yarinyar nan. Kar kuma ya ganta a hanya ya tsare ce kafirin zance ne da yaran nan. Kaman ya kone a kan. Yawwa. Shi ke ce a yi masa iyaka ba shi ba ita. Yawwa. Ba kuma kuma gidan shehu. An ka ga in ka ga wuce ta kwa gidanka a kyansa aka. Alhaji ka zo da. Eh. kenan. to shikenan ni ma duk lokacin da Allah ya sa na gan shi a kofar gidana mm. a matsayina na mai gida ko baban yarinya da yazo in dai gurin ta yazo ni ma na san hukuncin da zan dauka shikenan Allah ba mu alheri amin eh eh, eh. wallahi ba ka ga mun ne hukunci ka dauka a'a ai sai dai hukuncin abin da ya biyo baya sai ka gani tunda ba kan ba kanin ubana bane buge shi zaka yi ba dai ka gani wani abu mai sauki to ai zaka gani wani kalma ne daban ranka ne ba shi na magana da yake ma kai mai kuɗi ma ranka ne ɓata bare ne talaka da me ya fi ciki dan mai kuɗi ya zo kofar gina na ba kofar gida tunda ba kofar gidan tsohon ka bane kike nan magana ta ƙare za gina ma zaka yi gidan ka ah. gida na ne ko gidan ko gidan na gidan ka ne shine zaka zagan daga na ga ma gaskiya yaron bai isa aure ba shi yasa zaka zagan ka dabi yau kwaki ka wallahi sai fasa mutumin nan a talishi talishi Allah zai fasa kin ga abin da nake gaya miki ko kin ga abin da nake gaya miki ce ba zan je wurin mutumin nan ba na je na samu mutumin nan ya ce shi ɗansa bai isa aure ba karatu ne kuma Sattambul zai tura ɗansa na ce na ji in za ka tura ni gaba da Sattambul ma ka tura shi amma yi wa ɗansa iyaka kada ya ƙara zuwa gida na ya sallama da rabi ko rabin sun haɗa kasuwa kada ya rabi makana ya ce shi a lambar ba zai yadda ba ɗansa in ya ga dama ya zo gun rabi ya nishaɗi na ce idan ka isa shege ne ilahi na kuma gaya masa idan na ƙara ganin ɗansa a ranar ƙofar gidan wallahi na shege shi sai rabi sai rabi billahi lazi ko a hanya kika da kika makallan soyayya a rinna da ina ma ke ke kuma billahi lazi ƙara kin kika ƙara fitowa ina da ke kuma dukkan sai azan miki to yanzu malam tunda ka je ka samu mahaifin yaran nan kun gama magana ai magana ta ƙare magana ba ta ƙare ba ya na ce magana ta ƙare nan za ku zauna in ya zo ta fita shi yasa nake miki takara nake miki ina son da ke ki gayawa sai ma in gaya mai kadda daddare yaron nan ya zo zance a bashi a bar ta billahi da rai zai ɓaci kuma ina so a sati satin nan ta koma soyayya ta kun ayuba eh ayuba za a aura ke ni ke harara yani nan ba sauke mata injin markaɗin dutsen markaɗin nan ba shege ne kun ban shi da yarin da wadacin sauke ya haƙuri malam ya haƙuri kun ba iskanci ba to wallahi allura ta aura ya haƙuri zauna zauna zauna to shi kenan ta mika soyayya ta kun ayuba hmm? القرآن هذه قامة ولا Rabi, ya ke jin jikin naki ne? To, da sauƙi zan ce, a cikina ne yake ta ciwo, kuma kaina yana ciwo sai kuma wani lokacin a rinka jin tashin zuciya. Allah ya kunya tsararriya mu za ki ana da mutane kan iskan anguwa ana ganin mu ana ganin mutane mutunci ki je waye miki cikin wane ne faɗa min shi ki faɗa min na ce ba za ki gaya min ba wane ne tashi ki faɗa min Bilal ne ya ce aure Bilal inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Bilal din aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashi tashi tashi tashi tashi maza ki tashi tashi na ce ki je ki same shi tun wuri ku je ku daidaita tun wuri ki masa magana izo i turo iyayensa sa daura aure ba zan yadda wannan sakarci da rashin mutunci ba kuma bari in faɗa miki karki yadda wannan sirrin kowa ya ci ko baban ki karki gaya ba. kin ji ko kin ji na gaya miki tashi tashi dama ina so in faɗa maka akan tun haɗuwanmu da muka yi na baya kuma ba mu ƙara haɗuwa ba sai yau kuma gashi har wata na ya wuce ban ga wannan ina ba shine nake so in sanar maka haba bilal ya za a yi ina maka magana ka sa abu ka toshe kunnanka ba ka jin me nake faɗa maka ne na me kika ce me kika ce cewa ne tun haɗuwar mu da muka yi na baya eh. kuma ban wata na zuwa wuce ban ga komai ba kin gari Allah malama dakata ban gane wani biki ga wata ba watan ki kaza da kaza kaza ki fito min ware han a warware ki min bayanin me kike ne abu kamun abun kunya kana so ka tozarta na a gani to to na gane na gane shi ne umma ta ce zo zane ka ne magana mu rufa juna to rabi na gane me yake nufi na gane mm. to bara ki jin miki rabi mm. makasudin zuwa na nan na zo ne in sanar da ke ni Legas zan tafi wajen yayana in nemi kuɗi Legas dakata na yi wa iyayena magana aure sun ce ni yanzu ban isa aure ba kuɗi ya kamata in je in nema da haka wannan magana ni ba ba zan saurare ki ba kin gane ai Mira ya za ka man haka. Wanda? Na baka amana. Na yadda na kai shi ne ya za ka watsa min kaza a ido na nan na ce. Abu ya shiga tsakani na da kai. to bari an gaya miki wani abu iyayenki sun ce mu sasanta mu aure nawa iyayen sun ce in je nemi kuɗi magana iyaye na zan ture in bo magana iyayenki kin je kin sha abin a ruwa ki zo ki ce wani ne na wani abu na. da su da nake maka da abinci wanda nake maka yadda za ka watsa ok ke ni in ba an magana iyayenki ni kuma in tura magana iyayena kafura ki bani guri kafura ki bani guri shi yasa na ce maka kai shiru na ga duka duka abin da fi sauran wata biyu ba saboda kan mu zo muna tona wa kanmu asiri yasa na ce mu shiru da magana kawai kai kai kai kai ta to shi shikenan tunda abin ya dan yi alaji zan kenan ko shine bilal mm. an ga wannan magana a gurin ku da zama sirri shiru abun eh. me za ka yi masa hala an yaro ya bude boda hey abin da ya muku zafi hey hey idan shiru da bakin ku sirri a sirri ma sirri hey Shehu Kwaki, ka san me yasa na kira ka? Akwai muhimmiyar magana da nake son mu yi ta amma sirri. To. Ina ɗan gida Alhaji Zangina. To, to, naji. Yaro mai kafirin zance. Na gane shi mana. Annoban a a gidana ta sauka. Iya? Bilahi yaron nan ne iyayi na ubansa har fata a yaron nan bai isa aure ba yarinya nan tana budurwa amma gashi dan ya isa aika aika yaron nan yadda ya kwanta kwanta ya dankara ya waje na ciki ya ina ga maka ina munna an kai ta gidan aure wata shida ko ba sai aka damu da yarinya ba kawai sai aka zo ciki na dai kawai bil ya ta haihu Allah cikin ikonsa da yake ba ni da laifin tsaye ba ni tsaye ana haihuwa yaron nan ya zo ma bare alhamdulillah to kaga haka na bi diddigi ya aka yi sai aka ce dan gida Alhaji zangina ne ce dab jari ya samu to kiran da nema a matsayinka na ɗan sandan sarauniya wanda ka san doka ka san yanda ake yan sanda suke aikin su yasa na kira haka domin ka ban shawara ina son wannan ciki da aka gada ya zo ba rai ina son in mai da shi jari don karɓi manyan kuɗaɗe a hannun alhaji zangina don ba imani ne da shi da tausayi ba. jari ya zo. A jari ya zo. alhamdulillah eh amma ka sani wannan magana shehu kwaki da kani sai kai sun roci da ko a cikin gida ba a san ma zan janyi wannan um, kasuwanci ba yowa zai ji wannan magana ai ba mai ji in mm, mm, kar ka je ka gama kwashe kwashen ka ne ka je kuma ka ji jigan cittuka a gani ah, ai ba a haka da ni to yanzu abin da nake so da kai mm. ka je ka same shi idan ya da a yi ta cikin girma da arziki a kashe a kashe idan yaƙi to ko da tsaya ko da arziki sai mun karba mun akwai tsimammiya tsakaniya da shi kai ma yayi wa yaka ciki a a ba wannan bane na rance da Allah sharri mai sunan sharri sai na mai dozu ya iye ai kwaki ka manta ne ban manta ka kwaki in ka dora da na nawa kenan bu biyu a'a ana ba sharri bane yayi fa aika aika na yaran to ai ta yi haka tayi a to kuma ka san wani abu da nake so kuɗin nan idan na karba a ciki zan ya gama wani abu kuma a cire kuɗin jiniya dubu ɗaya ɗari biyar a cire kuɗin tiyagar dubu ɗaya a babban ka'idan nan nasa tiyagar In wannan ba shi da imani bare tausayi wannan do aiki na ne kai ka sani yawwa ai duk wannan bangare nawa ne kuma ina tunanin yaron ma zan ce zan mafi Fatima tana kusa? Mm, ta fita ba ta Ta fita? Mm. Babu kowa a makota. Ba kowa shiru zuwa. To, ina kwance je da daddare. Na ji ma ban ba. Ina ta sagawa in warware in saka in warware. Daga ƙarshe na tsaya a matsaya ɗaya tak. Amma fa so ne. Kamar yaya malam? Yanzu zan gaya miki aiki. Kin san dai ke kin sani ni na sani rabu ta sani wannan ɗa da rabi ta yi baya koma ba ɗan ayuba ba can sani na sani don haka zan yi amfani da wannan damar zan je in samu baban yaron nan shi alhaji in je in same shi in yi amfani da wannan damar in karba abin da zan karba dan nuna masa ma zan yaron nan yana nan da rai bai koma ba ma yi shan madara ne kuma ya shanye madara ba za ta irgu ba to hmm? in aka haka an yi gida don ci ke kuma banda abinci a wannan har a yi wannan baka zo ba gidaje ko naira ɗaya ba za ka samu ba gidajen cewa zan tsaf in fitittice annan yana da rai don haka mannin alhaji ma zan ce dan yana da shi misali zan yi barazana ba zan gidajen ce amma zan samu kuɗi abin da na kawo na baki zan baki na dan idan na kirji kar kuma ki ɗaga ka kowa malam hmm? yanzu wannan magana ta fito daga bakinka ta fito daga na sai me ni aka yi cikin mhm. na gode muku ma da ku fito min da hanya hanya ba ku ke na gode muku ke na ƙara gode muku hanya hanya ku fito min da ita billahi ne ku zan samu kuɗi amma abin nake so da ke so ne shi ba kin ki kanan kafa ki sorry kin ko ba kin ki kanan kafa ki mai shiru an kan maki ma to shi ke ne ke shirin ya dinki ana samu hanyar sana'a alƙur'an da Allah ka gaya mahaifiyar nan tana kula da rabi a'a kai kana yi ita tana yi oh da yaron nan yana da rai da ya kaga ta a'a kakarsa na yi ubansa na yi Allahu akbar ta ce a gaishe ita ma ta zo zuwa sarki sarki Laraba Abasa basa za ka? Eh. Sarki. Na ji kamar suna ce kwana mun gashin na ya ƙari. Dama ina da ni ina dawo zan biyu. Allah Allah sarki. In da hali ma ka so na karamar dabba. Na babbar dabba ya isa mu haka. Bagida je. Ah, kai. Ah, Ayuba na Rabi, na Ayuba. In an samu dama a so mana naman kai. Ye, ye, inda ba a yi suna ba. Suna ne sake. Da ɗan wani ɗan hasafi? Kai, kai, ba kasafai nake so in dinga karɓa ba wallahi. Sai ka dawo, sai ka dawo ayuba. Magidaje. Kaga abin da nake ta gaya ma ko? To gashi yanzu an zo an tabka aika-aika. da bakin ciki da wannan magana ta fita billahi la ilaha illa huwa kunya zaka ji yanzu ɗanka jikanka yana nan a gidana ga kafirin jariri na sai shan bana madara fa yadda ya sha gongon bakwai ina zuwa malam ina zuwa mala a hankali mana ka ce ba ka son kowa ya san zancen nan mu komo waje ɗaya ka gaya mun yanzu abin duk da na gaya ma a baya bai gamshe da kai ba yaron nan yaron nan ni na san irin tarbiyyar da neman da faɗar da ne masa ba zai zo ya min wannan shirme ba me ya faru cikin alhaji mm-hmm. kamar yadda na gaya maka kaga na sha zuwa gaya ma gargaɗi akan ɗanka ke cewa ɗanka bai isa aure ba ashe kuma ɗanka ya isa lalata domin ga shi can ya je banka ya ta ciki kuma yarinyar nan auta shida da kai da gidan miji aka ce ta haihu kaga haramun ne mu dauki mu dauki jaririn da aka haifa a shayar da shi ba sanar da mijin can ba kuma abin da sirri ne saboda haka dan nan jikan ka yana gidana dan haka na zo na sanar da kami zance na sirri daga ni sai kai kada zance ne kuma na mutum uku in kada kuma ya haura mutum uku ya haje dan ni ba karamin aiki na bane in kai shi gaba alaro tsakani na da eh. akwai sirri akwai na sirri haka ne kuma ɗana ai ɗanka ne haka ne wannan abu duk wata kaddara ne amma kai hakuri kai hakuri ka rike wannan yarinya ta zauna da jaririyarta in Allah da zan dinga aiko muku ai wallahi wallahi magana nan tafi karfin dan wani abu in ba haka ba alaji kaga daga nan ai yanzu gun yan sanda ma zan je su cike takarda gun yan sanda gun yan sanda zan je wa Muhammadu Rasulullahi kar ka tona mu asiri ina zaune a garin nan da rufin asiri na da komai gama a ce yau ɗana ne ya zama ya zama kamar bunsuru sarkin barbara Allah ya kiyaye Allah ka bar magana ka bar magana ya zan yin bar magana saboda haka ni yanzu abin da ke ba ta son zancen na ayi sirri da kai ka ga na san hanyar ba hukuma zan tafi gurin yan sanda yan sanda su cike takardu a dankara mu kotu billahi da zan ci gaba zan koma kuma sami yarinya ta ci gaba da zaro mun bayanai daki daki wa malamu ai ba ka ji malamu alquran ba ka ba ta malamu tsakanin mu da kai ya ka ya ma wuce to sai mun je kotu ai baka sauraro ba kai ba kai ba ka ce dan dan dana fa dan ka ne to dan dana na yi wani da ka wanda ji ku ya Thank you. amma malam hmm? wannan tunanin na ya zube mana ta yaya zai zama ki zaman lafiya ta yaya za a yi mana zaune kalau cikin rufin asiri malam ka tona mana asiri ah, wannan harka da za a yi ko da na same ki shi ma ya ji dan bara kwai na ci daya mm, mm, ai harkar na cikin sirri zai bani kuɗi cikin sirri zai bar magana cikin sirri zai danka mu mu'amala cikin sirri komai da zaki gani a cikin sirri za a yi saboda ke mai zaman a yi harkar na cikin sirri ba mai ji me eh, za ki hankalin zai tashi ha ha ba wani irin sirrin sirri ne malam eh. to ba shi kansa ba wallahi mu kanmu ma hankalin ya tashi a dole da hankalin ku ya tashi da ke da rafi dole hankalin ku ya daga da shi alaji dole hankalin ku ni ko ba abinda na ya daga kawai ina buƙatar jiddima su amma so do ne hey da haka kwakwalwar ki ba ta ja ba za ki gane me nake nufi ba ba za ki fahimta ba he dan na je na gaya masa ma jikan sai na yana kyala kuka kya kya kya kya ina gaya miki zan kwashi dala kawai bukata ta nake in ji duma eh, kar ki damu no problem eh, za mu kwashi dala su Malago, ina cin kaɗi. Daga gida nake. Hmm. Kuma na yi tunanin Allah su a zan same ka gida a kan wannan magana ina so ka dubi Allah mm. ka dubi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maganan nan mu batta a tsakanin ni da kai ba tare da an kai ta gaba ba mm. wannan al'amari ni ake ɓaso a ɓata wa suna a dinga ya maɗiɗi da ni a gari a ce ɗana yawa ‘yar wani ciki to shine ba na su kai wa Allah da annabi kai haƙuri dan abin da ya samu gwargwado zan dinga taimaka maka da shi har a samu a samu waraka ciki ka ji alaji da wani irin zance wai ka tafi da wai wadan abin da ya sawaka yo abin da zaka zaka da baya dan ya zaka kara karya ya ka dauko 200 ko ka zaka dauko 1000 to baraka ji ni tsari na yanda na tsara in dai kana son harkar nan ta huce daga ni sai kai ba sai ta je ga hukuma ba to ina mai tabbai ka bani naira dubu saba'in eh eh majuwa dubu saba'in za ka bani hey ni uban ya sai ka dubu saba'in sannan babu yarinya ya ba bata dubu ashirin ka kai <laughs> Allah ya mata da na kirji alqur'anin Allah ya mun danne mata kirji da naira dubu ashirin yarinyar nan da aka cuta aka zalunta saboda haka ita ma ba ta naira dubu goma a'a haba Allah kai a bata eh. kuɗi ba sun da ba Allah na ma sannan mijin yarinyar nan shi ma dai bin shi da dubu biyar mu tattauce shi mu karanta masa a shafa da kawaidi da alari mu tattara mu daddan ne gabas da mu kudu da arewa ya haƙuri saboda an cutar da shi. Mala abu ka dubi girman Allah ka yi haƙuri. A yanzu ba a samun wannan kuɗin kuma babu wayannan kuɗin saboda haka kai haƙuri dan abin da ya sawwaka sawwaka zan samu. Alhaji ni fa billahi